hudu sun yi martani ga kungiyar gwadago akan bukatar mafi karancin albashi naira miliyan ɗaya ga ma'aikatan najeriya sabon yajin aiki na barazanar kunno kai yayin da kungiyar asu ta bayyana cewa har yanzu gwamnatin tarayya na biyan mambobinta ta hanyar amfani da ippis yan bandaga sun kashe wani dan sanda sannan suka sako fursunoni guda bakwai a harin da suka kai wani gidan yari da ke imo a ƙetare trump ya buƙaci kotun koli ta dakatar da shari'ar zaben 2020 Tumi sauraruwa salamu alaikum barkan mu da wannan safiya tare da fatan an waye gari cikin koshin lafiya a wannan rana ta talata wadda take zama uku ga watan sha'aban shekara 1445 bayan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai kenan da goma sha uku ga watan fabrairu na shekarar 2024 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara sunana nura haruna mudi muna tare da abokiyar aiki binta abdullahi flamin bangarori masu zaman kansa a jihohin ekiti da sokoto da sauran jihohin kasar na sun yi watsi da bukatar da kungiyar kwadago ta najeriya da ke neman a maida mafi karancin albashi na ma'aikata zuwa naira miliyan daya inda suka bayyana cewa hakan ba abu ne mai yiwuwa a zahiri ba shugaban nlc joe ajero ya ce kungiyar kwadagon na iya neman a biya naira miliyan daya a matsayin mafi karancin albashi a tattaunawar da za a yi kan batun saban naira dubu dari biyu ta ta nema tun da farko saboda darajar naira na ci gaba da faduwa ya ce a lokacin da kungiyar ta yi la'akari da naira dubu dari biyu farashin canji bai wuce naira dari tara ba amma yanzu ya haura zuwa kusan naira dubu ɗaya da dari hudu ko ma fiye da haka shi yasa ake neman naira miliyan daya da suke mai da martani kungiyoyin bangarorin masu zaman kansu sannu a jihohi da dama sun bayyana bukatar ne mafi karancin albashi na naira miliyan ɗaya da shugaban nlc ya yi a matsayin abin da ba mai yiwuwa ba ne idan aka yi la'akari da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa. to nan kuwa malaman jami'in ƙasar na gargashin ƙungiyar asu sun bayyana cewa har yanzu gwamnatin tarayya na ci gaba da amfani da manhajar nan ta ippis wajen biyan albashi ga malaman shugaban kungiyar asu na kasa farfesa emmanuel osho da ke ya koka da cewa har yanzu gwamnatin tarayya bata aiwatar da alkawarin da ta dauka ba na cire manyan makarantu daga tsarin ippis wajen biyan su na wata-wata saboda sun ki karbar wato saboda sun karba albashin su na watan janairu da ya gabata ta hanyar manhajar a cewar dai babu ɗaya daga cikin bukatu da kungiyar ta nema daga gwamnatin tarayya da gwamnatin ta iya biya kawo yanzu da aka tambaye shi ko kungiyar asin za ta fara da sabon yajin aiki nan ba da jimawa ba da ya bayyana cewa mambobin kungiyar su ne za su yanke shawara daraktan mulki da gudanarwa na karamar hukumar gudul a jihar kano alhaji ismaila caji gaya ya kori dukkanin ma'aikatan karamar hukumar na wucin gadi gaya ya sanar da hakan ne jim kaɗan bayan karɓar ragamar mulkin karamar hukumar a ranar litinin ya kuma ba da umarnin miƙa duk motocin karamar hukumar da sauran kadarori da suke hannun su ga karamar hukumar ba tare da bata lokaci ba daga nan alhaji ismail ya ya yi kira ga ma'aikatan wado da su bayar da cikakken goyon baya da haɗin kai domin cimma burin da ake bukata inda ya bukace su da su guji zuwa a makare ko tashi kafin lokacin tashin aiki. sa ba da nufin za mu bar guri haka ba za mu bar kowa ba za mu yake miƙa ragamar karamar hukumar shugaban na wadal mai barin gado alhaji muktar garba ya yi bawa ma'aikatan karamar hukumar bisa cikakken goyon baya da haɗin kai a tsawon mulkinsa to haka kuma shugaban karamar hukumar garko alhaji salisu musa sarina ya miƙa ragamar karamar hukumar ga daraktan mulki da gudanarwa alhaji ado hamidu bayaru a jiya litinin bikin dai ya sami halartar babban jami'in kula da ma'aikata na karamar hukumar ta kosa na ayuba darki da shugaban sashen alamarin al'umma alhaji ado abdullahi da sauransu kamar yadda wata sanarwa da jami'in yada labarai na karamar hukumar jamilu adamu ya fitar ta bayyana a karamar hukumar ranar kuwa daraktan mulki da gudanarwa alhaji tijjani sa'ad bunkure ya karbi ragamar tafiyar da alamarin karamar hukumar biyo bayan miƙa ragamar jagoranci da tsohon shugaban karamar hukumar alhaji dahir muhammad ruwan yayi. a jiya. Gwamnonin jam'iyyar PDP sun gane a jiya a Abuja inda suka yi kira ga shugaban kasa Bola Tinubu da ya samar da wasu tsare-tsare domin daƙile matsalolin da ƙasar nan ke fuskanta. da yake jawabi ga manema labarai a masaukin gwamnatin jihar oyo da ke a sokoro gwamnan jihar bauchi kuma shugaban kungiyar gwamnonin pdp bala muhammad ya koka kan yadda najeriya ke dab da hawa turbar iri ta kasar venezuela bala ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta haɗa kai da masu ruwa da tsaki domin kawo ɗaukin gaggawa ga 'yan najeriya ya kuma nanata kira ga a samar da 'yan sandan jihohi da ɗaukar matakan hana wuce makaɗi da rawa kungiyar ta kuma yi tir da faduwa darajar naira tare da bukatar hukumomin kuɗi da na kasafin kuɗi da ta samu hanyoyi da suka dace na warwarewa ita ko hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa nafdac ta bayyana cewa babu gudu ko ja da baya akan matakin haramta sayar da barasa ta kananan mazubi da kuma ta leda wanda bisu wuce mil 200 ba wanda aka bayyana cewa ƙananan yara ka iya ɓoyewa a cikin sauƙi darakta janar ta hukumar ta nafdac farfesa mujisola adeye ta dage cewa haramcin yana nan daram don amfanin 'yan najeriya da kuma ceto rayuka da dama da aka tambaye shi a ranar litinin ko hukumar ta nafdac za ta sake duba haramcin wato duba da yadda ake ci gaba da kalubalantar matakin kakakin hukumar ta nafdac kirisan ozowar ya bayyana cewa dokar tana nan ozowar ya kuma bayyana cewa ci gaba da amfani da samfurin barasar ka iya haifar da rasa rayuka saboda haka ya bayyana cewa wane matafi ne ya fi muhimmanci tsakanin samar da aikin yi da kuma rasa rayuka bangaren tsaro kuwa rundunar 'yan sandan jihar imo ta tabbatar da wani hari da aka kai wani gidan gyaran hali a unguwar umuwar lamuke da ke karamar hukumar okigwe a jihar harin da ya kai ga sako fursunoni bakwai da kuma sace jami'an da ke kula da gidan da kuma mutuwar wani sifetan 'yan sanda a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan harry okoye ya fitar ya tabbatar da harin inda ya ce 'yan bindigar sun kuma kai hari gidan dan majalisar dattawa mai wakiltar imo ta arewa patrick ndubeze da ke unguwar okoye okoye ya kuma nunar da cewa kwamishinan 'yan sandan jihar aboki dan juma ya tura jami'ansa domin farautar waɗanda suka kai harin to wani jami'i kan harkokin shari'a da bayanan sirri na hukumar icpc mai suna bajo a ya bayyana cewa bidiyo na batsa guda goma sha shida aka samu a wayar dakataccen shugaban tsangayar shari'a na jami'ar kalaba mai suna cyril dupont fungo da ya kuma bi yirarin cewa a dunkule an fitar da faifan bidiyon tsaraci guda goma sha shida daga wayar dupont inda ya kara da cewar uku ne kawai suka kasance na tkj tkj dai wata ɗaliba ce wadda ta kammala diploma a karatun lauya da aka ɓoye sunanta bisa umarnin kotun domin kare ta dkj ta kuma zargi dakataccen shugaban da neman yin lalata da ita a gaban ɗakunan kwana na ɗalibai da ke a cikin motarsa a gudan gurfanar da shi ne dai a gaban wata kotu a bisa zarginsa da cin zarafi da sauran waɗansu laifuka. ran barka da asuba kai tsaye da kanin mita 93.1 arewa rediyo tashar hausa zalla a daga cin Adalla barkama da dawowa za iya kallon labaran barka da asuba kai tsaye daga ko'ina a fadin duniya ta shafinmu mu na sada zamanta na facebook akan arewa rediyo 93.1 sannan kuma za a iya sauke manhajar mu ta arewa rediyo daga play store akan wayoyin salula yanzu labaran zai tsallaka ketare inda tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya buƙaci kotun ƙasar ƙasar akan ta dakatar da hukuncin da wata ta karamar kotu ta yanke na cewa ba shi da kariya ta shugaban kasa daga fuskantar tuhuma a cikin martanin da ya mayar dai akan kawo cikas ga yakin neman sa trump ya yi kirarin cewa ba za a iya yi masa shari'a akan abubuwan da ya a matsayin shugaban kasa ba alƙalan karamar kotun dai guda uku sun ki amincewa inda suka yanke hukuncin cewa za a iya gurfanar da shi a gaban kowace kotu dangane da fuskantar shari'a kamar kowane ɗan ƙasa sai dai kuma lauyoyin mr trump din sun bayyana cewa bai kamata a yi masa shari'a ba yayin da ake yakin neman zaɓe yanzu haka dai kotun kolin za ta yanke hukunci ko za a dakatar da hukuncin don baiwa mr trump din damar ɗaukaka ƙara yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci a ci gaba da kokarin rage radadin tsadar rayuwa da ake fuskanta a fadin kasar nan kamfanin jiragen sama na ng eagle ya rage kudin tiketinsa zuwa akalla naira dubu sittin zuwa sassa daban-daban a fadin kasar na a cikin wannan shekarar baki daya manajan daraktan kamfanin captain amir kabir gaya shine ya bayyana hakan yayin kaddamar da jirgin zuwa abuja a filin jirgin sama na malam aminu kano a ranar litinin da yake jawabi a filin jirgin captain gaya ya bayyana cewa jiragen ng eagle airline za su rika sauka a jihohin lagos da fatakwal da sokoto da yola da kebbi da kuma birnin tarayya abuja ya kara da cewa kamfanin a halin yanzu yana gudanar da wani shiri na musamman na watanni biyu domin baiwa fasinjoji damar tafiye-tafiye a cikin sauki da rahusa inda neman masu buƙatar shiga jirgin da su ziyarci shafin www.ngeagle.com domin samun karin bayani kamar yadda ya bayyana. in ka je website dinmu www.ngeagle.com akwai promo kala-kala muna yi a yanzu za ka iya samun tiket har kasa da dubu sittin amma da yawanci za ka same shi daga dubu sittin zuwa dubu sittin da ɗaya in ka siya cikin lokaci kuma wannan mun yi ne saboda mun san mutane suna kuka da rashin abubuwa da yawa kuɗi ya yi kaɗan da sauransu amma kuma mutum yana so ya tafiya cikin sauri mun ajiye tiket mu a daidai yadda mutane za su iya siya kuma su ji daɗin siya to insha Allah muna sa rai cikin watanni masu zuwa kaɗan za mu ba mutane dama zuwa ko ina a duniya ko da kanmu ko kuma turu wanda suka zo muka haɗin kai da su mai wannan sana'a tare insha Allah. tauraron dan kwallon Super Eagles ta Najeriya Alex Uwobi ya goge waɗansu hotuna a shafukansa na Instagram biyu bayan rashin nasara da Najeriya ta a hannun Abricos a wasan karshe na gasar cin kofin Afirka ta AFCON ta 2023. Uwobi dai wanda ya sha suka daga magoya baya na ƙungiyar bayan rashin nasara da Najeriya ta ya goge hotunan ne daga shafin nasa na Instagram saboda fargabar zarafi da ake masa ta yanar gizo da kuma masu tura masa zagi shi kuwa kaftin din kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles Ahmad Musa kiraye ga daukacin masoya kwallon kafa a Najeriya akan su daina suka ko zagin Alas Yobi a shafukan nasa da zamanta. Kamar da Allah sashi musnani ya bayyana cewa Kano da kuma dutsen jihar Jigawa su kasance cike ne hasken rana akan ma'anin da 37 yayin da lafiyar jihar Nasarawa da makwarɗe da ke jihar Benue za su kasance cike ne zafi akan ma'anin Celsius 40 idan muka leka yankin kudu asabar da ke jihar delta da aure da ke jihar imo za su kasance cikin hasken rana a kama anin sashen arba'in yayin da iketa da ke jihar lagos da birnin badin da ke jihar oyo za su kasance cikin zafin rana a kama anin sashen arba'in uku ga watan fabrairu a shekara ta 1960 kasar faransa ta zama kasa ta hudu da ke da karfin nukiliya bayan da aka tada bam a cikin hamadar sahara a karshe dai a rana irin ta din sha uku ga watan fabrairu amma shekara ta 1983 mutane akalla 74 suka rasa rayukansu a wata gobara da ta tashi a wani gidan kallo da ke yankin turin na kasar italiya gobara ta tashi ne a kasan beni nan take kuma ta fara kone waɗansu kujeru da dama To mai sauraro da haka muka kawo karshen labarin na barka da asuba a wannan zafiya amma kafin mu sallama akwai maimacin kanunsu. tun da farko a cewar gamayyar kungiyar kamfanoni masu zaman kansu sun yi martani ga kungiyar kwadago nlc kan bukatar mafi karancin albashin naira miliyan daya ga ma'aikatan najeriya sabon yajin aiki na barazanar kunno kai yayin da asu ta ce har yanzu gwamnatin tarayya na biyan mambobin ta hanyar amfani da ippis wasu 'yan bindiga sun halaka wani dan sanda sannan suka sako fursunoni bakwai a harin da aka kai gidan yari a jihar imo tsohon shugaban amurka trump ya buƙaci kotun koli da ta dakatar da shari'ar zaben 2020 ba samun abinci ke da wuya ba wurin da